واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم لا يمكن أبدا تقول وأن ترى وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda daidai da tara ga watan hudu watan kalandar shekara da ashirin da biyu a kawai da allah ya karka da mu wannan masallaci da albarka da ke nan damun bawa cikin garin suleja karamar da suleja a jihar Niger Najeriya domin dole da yadda muka tsaya a karatun tafsiri a jiya muna cikin sura ta ɗaukari kawai zara ta talatin da tara a asalin saukar alƙur'ani kuma jiya mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta hamsin da takwas yau insha Allah za mu dace farkon tafsirin aya ta hamsin da tara Allah ya taimake mu ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أسمع لكم وأعلم من الله ما لا ta yadda ta kwashe tsakaninsa da iblis yadda ta kwashe tsakaninsa da mala'iku yadda ya shiga aljanna da yadda ya fita da abubuwan da suka biyo bayan haka a wannan kisar ta annabi mu alaihi salam ta zuwa mataki na biyu a cikin jerin gwanin kisoshi da allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a wannan saboda ya tabbatar da abin da sura take kira zuwa gare shi ko take koyarwa a kan shi ne fada tsakanin gaskiya da ƙarya abu ne dogaggi kuma an sami tun tsawon zamani to amma kuma a lokaci guda waɗanda suke da gaskiyar su suke samun nasa wannan kirkar ta zo don mana bayanin cewa allah subhanahu wa ta'ala ya damu da bayansa na kwarai ne komai kankantar su a kan kishiyoyinsu waɗanda ba na ƙwarai ba da aka allah subhanahu wa ala zai iya yin komai a kan su waɗanda yan kaɗanda da da aka allah subhanahu wa ala yi kuma da annabi ibrahim alaihi salam shi a matsayin sa na shi kaɗai al'umma إن إبراهيم كان shi kadai gayya ne ba al'umma ne shi kadai to da haka idan mutane suka zamanto suna da yawa amma ba su da tafiya. Da wurin allah su subhanahu wa ala kamar kun farko da su kamar karkace ne kawai ko ne wannan da su karancin masu gaskiya din da kuma waɗannan su ne masu yawa a wurin allah su subhanahu wa ta'ala saboda su yake ba ne Allah ya Abbas Allah ya kara miki da dashi da mai yake farfai da aka same shirka a ban a zamanin da ke gabanin annabi Nuhu alaihi salam gabanin kai mushi an samu su mutane kirki waɗanda sun tsaya sun bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wato bisa tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala da ulama rabbaniyo wato malamai na gari waɗanda ayyukansu suna daidai da magafurishinsu su na daidai da su sannan da zuciyarsu da aikin su da su harshensu su abu ɗaya ne to bayan kuma mutu sai al'ummar su suka ce ya kamata yi wani abu da za mu rinka tunawa da malaman nan ma saboda mu samu karkashi da azama wajen yin da'a da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu suka gina masallatai za ka samu sunan waɗannan mutane misali wannan masallaci yana da suna bayan town hall misali a ce kamar to yanzu an sunan town hall misali to za ka yi masallaci sai aka sa masa sunan ɗaya daga cikinsu kamar yahu mafi yahu ko ma'abar yahu wajen bauta na tunawa da yahu akwai yahu akwai nasara akwai wanda akwai suwa akwai yahu akwai yahu wa nasara waɗannan gaba ɗaya sai aka yi masallaci aka sa musu sunansu dan ɗarin da suna ba su ba dan wani abu bayan wannan a tuna da su ƙoƙarin da suka yi ba kuma dan a tuna da ƙoƙarin su ba kawai a'a dan su da suka rayu da su su ringa samun karkashi wajen yin Allah subhanahu wa ta'ala da tuna waɗannan mutane kamar yadda an yana masallacin zai samu sannan su yi abin bakar su ke masjid umar bin faruq masjid usman bin affan مسجد علي بن ابي طالب مسجد عائشه مسجد ابي هريره ai muna yi to sun suke masallaci a irin haka nan zamani ya tafi ya tafi sai aka ce a ah, wannan fa sanin sunan kawai bai amfani ba ya kamata a ɗanyi hotonsu yadda za a rika ganin su ana tuna da saboda haka sai suke yi hotunansu ko a masallacin sa ya zo za ka yi hotunansu ana nan ana nan abdullahi da kabar da ce shekai ina zo musu yana sa suna canzawa sai ga wani sai suka ce wuraren da suke karantarwa a je kowa a inda yake zama a bangon da yake jigina sai a yi hoton to kaga da ana abin a cikin wajen masallaci da za kuma da ya cikin masallaci kun ga an ɗauko hoto da wajen dubu da cikin masallaci ana nan ana nan ana nan abu na tafiya na tafiya sai ce zai gizo musu sai ce ya kamata ku yi mutum mutumin waɗannan mutane saboda yau ga shi waɗanda za su zo daga baya ba za su iya gane abin da ya sake wannan abin ba idan babu wani abu fizikal na bayyane wanda za su iya gani da su tambayi tarihi sai a gaya musu ai wannan shi ne wani kun ji irin kokarin sa wajen ilmantarwa wajen ilimi wajen ibada wajen bin allah wajen kaza wajen kaza suna yi sai suka yi ya aka to a je kowanne a bakin masallacinsa a sa wannan mutum yake ba a bauta musu ba har sai da zamani nisa wa ya ilm aka manta ilimin da ita aka yi wannan abin sun ma'ufe da ya ka bauta musu ya aka yi shaidan sai zo jikokin waɗannan sai ce da su ai waɗannan da kuka gani su iyayensu a suke roƙa sai a samu ruwa in azurka ruwa a samu kasuwa an azurka kasuwa a samu haihuwa an azurka haihuwa kaga har za mu da riya na san haihuwa ba ko amma yanzu ne ana gudun haihuwa in kawo ta musu waɗannan abubuwa to daga nan ta aka fara rubutar da ba a bauta yanzu ya kai za ka fara bautar su to shi ne sai Allah su subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Nuhu a cikin su annabi Nuhu alaihi salam a awwal rasu, farkon jakada da Allah su subhanahu wa ta'ala ya aiko bayan annabi Adam alaihi salam gabanin annabi Adam annabawa ake yi ko da wadansu malamin sun ce shi ba annabi Adam manzo ne rasul ne saboda ya isar da shari'a zuwa ga yayin to bi haka da yake ba za mu iya ɗaukar sa matsayin wani. in ba haka ba saboda saba da gasa ita ce suke fara gudana za mu ɗauke shi ne a matsayin annabi saboda mai al'umma suna kan tauhidi suna kan tazara suna kan tabarki na ƙwarai sai aka samu sun karkace to karkacewa ta sa aka aiko da zai ce a kai ku koma daidai to kun ga asali a cikin dan adam shine tauhidi shirka daga bayan ta zo dan adam bai san shirka ba bai san kafirci ba bai san kangara ba daga baya ne waɗannan al'ummar suka zo wannan sai ya hukunta hikimar ubangiji wata wata'ala ta samar da masu wa'azi ko kuma samar da manzali a ballaka sai ya aiko annabi nuhu alaihi salam a matsayin manzo na farko da ya aiko sai Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumi hakika mun aiko mun aika nuhu zuwa ga mutanen fa qala sai nuhu yace da su ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah ma'ana wahidullah ku kada ta Allah da bauta saboda abin da suke yi ai suna da awar bautar Allah suke Allah ran ma in ka koma sura 39 suratul zumar Allah ce idan aka ce da su su daina sai sai ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ma na abuduhum illa yuqarribuna ma farkon ayar bana wanda zai zan tafa kuma ne auliya. Wanda sannan waɗanda ba Allah ba su jibanci al'amuransu su ma kuma su jibanta musu al'amuransu don an mutu wa abu ku daina yin haka ce mana abu da wani lalai ba ne wani za lalai zurfa ai ba na kai samun iya kwanta musu ba sai gan su kusantar da mu matsayi daraja a wurin Allah ma'ana wa ta'ala kamun kafa muke yi to kenan su mutane a gajiyar mu da annabi ne ya ce ku bauta wa Allah ma'ana wahidullah fil ibad ku kadaita Allah a wajen bauta ba wai bauta kawai da Allah ba ka ce ai duddo zo dai ake wa tsani a'a Allah bauta ake masa kadaita shi ake da bauta to dan haka sai ce ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abin bauta wanda ya dace ku bautawa wanda yake wannan sa inni akhafu alaikum azab na azim lallai ne ina ji muku tsoron azabar yini mai girma shine yini kiyama ko kuma yinin da azaba za ta zo muku a nan duniya sakamakon kan garewar da kuka yi wanda wannan yinin zai zama to shahararren yini a cikin rayuwarku saboda idan mutane suna saban Allah allah ikan azartar da su ta hanyoyi da yawa domin su gyara domin su gane domin su fasada domin su dawo kan da mari to ba kuwa ne ke ganewa ba bayan allah masu albarka wanda yake sabon allah an yi masa azaba ne har a cikin sabon allah ne amma bai iya gane ta yaya ai duk abin da kake yin ya zama maka larura ba za ka iya genawa ba ya zama azaba gare ka inda ba mu ka allah bai yanzu misali mutumin da yana shan taba sai ke shi ba zai iya da shan taba ba dan Allah an masa azaba da shan taba ko bai ma azaba ko shi ina cikin tashin hankali ina cikin fargaba baya so azumi ya rubu duk azumi da nake cikin azumi baya son azumi ya saboda me saboda zai zama mai shan taba wannan azaba ce kuma azaba idan azumi ya rubu ran da duk aka ga wata daga ranar an kulle ƙofofin wuta an bude ƙofofin aljanna an kama matsiyacin shekaru aljanu an daure su alheri ne kawai a cikin wannan wata amma shi baya su saboda mai azabar da yake ba zai ji azaba ba to da aka zaka ga da yin yankin mu da baki da yin yankin mu to yi wannan ne ne azaba to dauki duk wani sako da mutum yake yi saban Allah to a cikin abin da yake yin ana yi masa azaba amma baya ganewa ne wa ma ya ake halin illa al'alimu in ba ka tsaya kayi tunani ba za ka iya ganewa ba Allah ka gane da mu daidai ka ba mu ikon da zai akan ne to da haka yake ina bi musu tsoron zuwa wannan azaba to kuma karshen al'amuran sai da azaba ta zo musu aka yi musu ruwa wanda ya zo gaba da ya harkar da su da ya musu wannan kira قال الملأ ubin kauni sai ya manyan gari daga cikin mutanen da suka ce inna raka fi dhalalin mubin lallai muna ganin ka cikin wata wariya lafazin dalal ina nufin bada amma a nan su ba suna nufin annabi ne a cikin bai Allah ya muna gani da haka malamai su fassara suka ce shuhud wato duk ga abin da kowa yake kai kawa da kanta kai ba za ka wannan abin an fahimta shuhud shine mutum ki ware kowa ga abin da shi iwari da ce shi zai abin da wasu mutane suke yi ka to wasu ta ce shan sa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana mura rabuwa ita saboda sai buga mana misali yace saboda dabbar da kura take ci a cikin dabbobi ita ce wanda gawari kuma Allah ya hana fala tanazu fatabshu wa ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا نعم. إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى يقول أعد الله لمن دم الله صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا كرفي لكم سابعني wani ija tunga wani ija tunga duk sanda aka samu matsala ta suna da hanyar da suke zuwa don wani wani wannan hadin amma in har da ke suke to da haka wannan usulubi ne na iwa na tattaunawa kada ka taɓa tattaunawa da wani mutum da zumar sa wani kai sai ka samu nasara da haka imamu shafi allah ya ji kansa yake cewa ma na zartu ahadan illa wa wajibtu an yatabayyana al-haqqu ala lisani ita ban taɓa yin munawara tattaunawa da wani mutum ba mu yi muhawara mu tattauna fatin sai na yi burin gaskiya ta bayyana a kan harshen za ki gani shi saboda da ya yi kowa ina munawara da zai ba nasara to shi ya za a kai ce ka fi son gaskiyar ta bayyana a kan harshen ba sai ce yi eh, saboda ina jin ɗai ta bayyana a harshen ba ni zan fi shi saurin bin gaskiyar amma kar ka ɗauka cewa wai bari zai yi a ciwon sassin idan yana da gaskiya a tambaya zai rage ba a tattauna ko ba za ba kenan ba za ba kenan to da kanka ka tabbatar da wannan abin to gaskiya ta bayyana ka hanyar ko ba bayyana ba to ta yaya kuma za ka yi kare ba zai yi ba in ka kana da an samu kabara an samu girman kai a da kuma yake kan shafi ne masomin asara da lahirar Allah ya zai. to da haka sai nan da suke gaya masa sai balarin mubin suna nuna shiru wato ya janye ya fita cikin mutane to wannan abin da kai kuskure ne dan mu dinnan muna da yawa za mu iya ka za mu iya gama da kai za ka abin da kai rabon azanci da shi ne ma'anar balarin mubin mun fahimta amma asalin fassarar muna ganin ka a cikin ɓata bayyananne amma ba suna nufin ɓata ba da irin ɓata na hanya a'a abin da ya yi shi ne suke ganin da ya san me zai hada ya biya rima a shakila me zai hada ya zama yan matan amarya in an ce a ɗauka a ɗauka in an ce a ajiye a ajiye me zai hana shiga cikin shanun sarki kenan don me zai fitar kafa abin da zai yi zuwa wannan matsala a yau a rayuwar da muke shi kar ka ɗauka wanda yake kin gaskiya ko yake faɗa da kai akan gaskiya ba shi da yin wannan tunani shi ma yana shi akwai mutanen da da yawa suna fahimtar ya gaskiya take ko ga inda gaskiya take amma saboda yawa ko wani abu sai su kasa wannan gaskiya kuma za a rika ganin su gaskiya kamar sun bangare a cikin mutane to an yi da su kamar batattu amma su kansu sun san batattu bane dan Allah ya tona musu asiri a cikin alqur'ani Allah ma kan koma sura ta 20 da so mutum nan Allah yace wa jahadu biha wa sayfa wa ta'adu biha wa sayfa da waɗannan ayoyin namu amma wasu kan na su, zukatun sun ta kangare sun yarda wannan abin ne bala da ke me yasa kangara ce kawai da saurin hanci shi yasa suka yi amma yake zulman wa hannuwa saboda zalintar kai da kuma neman ɗaukaka a duniya waɗanda abubuwan guda biyu idan mutum ya haɗa su ta ya samu matsala gaba ɗaya a rayuwa idan ina ce cewa ƙoƙarinsa zai ba shi abin da Allah ya ba shi ba ya samu matsala haka in yana jin cewa shi ne zai kai kansa inda Allah ya kai shi ba ya samu matsala da haka ɗaukaka ta Allah ce ɗaukaka ta manzan Allah ce ɗaukaka ta masu imani ce abin da za ka yi abin da zan yi abin da za ki yi abin da duk wanda yake son ya samu ɗaukaka zai yi shi ne ya yi imani kuma ya inganta imani ya bi tsari da tabbacin Allah da tabbacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yawa da nake samu kima zai samu da yanzu mu ba muna cewa mu masu imani ne muna roƙon Allah ya sa mu zama to masu imani amma ku kalli manyan mutane da suke wannan wuri amma sun zo suna suna sauraron mu menene ya haifar mana da wannan imani da jinjinwa da abin da yake aikin imani aikin wa'azi aikin karantarwa aiki ne nawa aiki ne na annabawa aiki ne na manzanni to wannan din in kashin gina da shi sai ka samu darajar da da kana haka kurum ba kai ka samu wannan darajar to dan haka in kana neman daukaka ka nemi ta a wani Allah to dan haka ainihin Allah subhanahu wa ta'ala sai tona musu asiri suna kan girma ne amma shi Allah zai kankanta da su wulata ظلم وعدوا da aka shafe ke kwanzo kai ba المسلمين aka mafi musulmi duba ذلك ga yaya ƙarshen mabana ta yi kasance allah ya yi fushi da su allah ya ke ya a duniya an nuna musu bayan abin da yake jiran su kuma na kaza ba a ranar tashin da haka allah ta'ala ko nan da suka ce in za ka fi zalar muna ganin ka a cikin ɓata bayyanan ne ma'ana suna nufin ya saba musu ƙala a ko da su ya ƙauri ya kuma mutane na laisa ala. wala babu ɓata ko zubi a tare ni na tsaya a kan asali ne ko da kuka sauka kan nayi ai kun fahimta ni na tsaya a kan asali ne ko kuka sauka akan nayi kenan kuka zubi ba ni ba asali tauhidi asali bautar Allah asali nagarta asali daha ga Allah asali yin abin da Allah yake so da barin abin da baya wannan shine asali to na tsaya a Ke kenan ku da kuka saba wannan ku ne akan fada? to so kuma bayan su ta ne na ba Allah ya kula gani shi na da sun san ashirin shi yasa suka yi ga abin wasan sama na bara suna so ne su su baddalani bai ji gawawa suke so to amma shi batan da ya yi abin suna kan bata ko da yana nufin abin da suke yi amma a lokaci guda kuma su suna kan bata na hakika saboda ne sun kawo sarkin shirka sun kawo sarkin kafirci sun kawo sarkin saba wa Allah saban da yake ta mutum ga garin Allah da rahmar Allah sun wata farkin da duk wanda ya yi shi in ya shiga gidan wuta za a kulle kofa har a da zai abin da bai to da haka su ne suke kan bata da haka min kaji balala babu fitar kafa a tare da ni walakin ni arakum eh, walakin ni rasulun rabbil alamin ni ina gaya. yau lallai ni jakada ne manzo ne daga ubangiji ta Allah ubangi mu kuma uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakonnin ubangiji ko ubangiji mai kike risala jam'u risala sai malamin suka ce sakonni mai ido da sun da yawa saboda mutane sun kanta da haka akwai sakon a ganin shirka a dawo da wuri. akwai sakon wanda ba ta yi shirka amma suna bid'a sun da addini to su bar bid'a su dawo suna. akwai sakon waɗanda suna nan masu tauhidi suna nan suna kan suna, amma kuma akwai barna sako an gane to su ma su bar sabon Allah mashaya jiya manema mata waɗanda suke eh, ainihin shan taba waɗanda ke shan wiwi yan magawu duk su daina masu zalunci masu yin dukiya da zalunci da barna masu kisan kai da gangan da zalunci duk su daina su dawo ya rika shi sa aka ce risala wato mutumin abin da aka yi shi da shi su shi ya amma wasu malamai suka ce an ce risala ne saboda sakon da annabi nuhu yake dauke da shi Kwanke da ci gaba ne na wanda annabi adam ya zo shi to shi kuma annabawan da za su bayan da manzanni ci gaba ne yini ne saboda haka sirri na manzanci da za ka yi ce saƙonnin ubangiji an fahimta da malamai suka ga shi ɗin ina ba da ma'ana ne ta cewa mu da muka zo ƙarshen zamani zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu rinka cewa da mun zo a zamanin annabi nuhu za mu ji shi to kenan abin ya zama kakanni ne ke duk wanda zo a zamanin za a ce shi ba shi da shi kamar da Allah ya ce ba mu raba tsakanin manzannin Allah da ke mun yi imani da kace mu kafa ce wuta shi to da ka gani kira sakon sa shi kada a matsayin sakonni wato sakon nasa sai ne ke da sakonni da duk wanda ne sun an fahimta wasu malamai suka ce a za mu ɗauka mufradi ne amma da sunan gani ya zo da sunan gani amma sa mufradi ne yi za mu zo insha Allah wa annan cikin sa annabi salih alaihi salam yake ubangiji kuma risalata kaga shi bai ce risalati ba risalata sai ce sakon ubangiji ne to sai aka ce shi ma waɗannan duk da za mu gani na risala ina nufin risala ne guda ɗaya wato sakon da aka aiko shi da shi ya isa da shi ita uballukum bi zalika rabbi wa an lakum kuma ina yi muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma na san abin da ku sani daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya sanar da ni abin da ku sani ba yana yin wahayi ya aiko manzo daga wajensa shi ne malaika jibril wanda yake kawo wahayi ga manzanni to ya aiko shi zuwa gare ni da sabonni, da bayanai da abubuwan da suke daidai da wanda ba daidai ba wannan abin ne na sani ko ku sani wannan yake wajen sarda gabanin kai kowace aiki ga yau sani ne ne hakika ba. a matsayin da musulmi kamar yadda ne da annabi ke faɗa ko wala ya da lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukman bani bai halitta ga mukallafi balarahi ya aikata wani hukunci har sai ya san mene ne hukuncin Allah a kan wannan abin to sannan ne zai aikata shi in ba ka baka ya ne ka to da haka ne na san abin da ku sani ba me suka ce da shi أوعجبتم annabi ya ce shin kun yi mamaki an ja aku zikirun da rabbikum dan tunatarwa ta zo muku daga wajen ubangijinku alama rajulin minkum da hannun wani mutum daga cikin ku namiji guda ɗaya. liyon zira don yi muku gargadi cewa hanyar da kuke kai za ka kai ku zuwa ga halittar duniya da lahira za ka kai ku ga asarar duniya da lahira yanzu na abin mamaki ne ma'ana me isa kuke mamakin anan da ba abin mamaki ne me abin mamaki a shi dan Allah ya yi kullu da kai zuwa gare ku li yunzirakum wa li tattaqu domin ku ji tsoron Allah ku yi kokari ku samu wa kanku kariya game da shiga wata wala Allah ku turhamu dan ayi muku rahama me abin mamaki a ah, yanzu nan ga ake misali a gidanku sai aka samu mutum wannan wannan dan gidan shi ka in sai samu kuɗi misali ne ba misali sai samu kuɗi yanzu yan gidan za su huta ko ba za su huta ba to sai mamaki ne sai samu kuɗi to ya haka ba bi mamaki ba ne babu wani abin mamaki a ciki cewa Allah ya aiko mutum kuma da hujjojin da suke tabbatar da cewa shi din dan sako ne na kai ne daga Allah ba amma kuma mafi shi saboda ne alheri mutum ɗaya kan samu alheri ne gani mutane da yawa wannan abu ne mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a fitara asalin halittar dan adam cewa ba kowa ne ya samu komai da komai ba kana da bukata ta in ce ka da kake da gini ina da bukatar ka kai cikin wani da nake da kun gane hikimar Allah ta raba kowa aiki kai ga inda ka kware shi ga inda ya kware ita ga inda ta kware in ba ita bai an ka kawo wata wani matsala za a samu da ka kuka ga rayuwa kowa ina cika sabburbin da dan uwansa yake da matsala an ba ni labarin wani mutum a ƙasar Nijar a jihar Agadez wani sun ce wani zai gina gida shi kadai ba wanda zai shiga cikin aikinsa ba ba lebo ba wanda zai ci kudinsa a gina gidan da zai an ce an shekarar kusan goma sha bakwai ina aiki ya yi gudu ya tsari kasa ya kwafa ya yi gudu ita da gudun gini yanzu ya fahimci shi yanzu kwanan ina kwanan shi ne duk da aka gama sai na fi dokun manta ita ne kasa ba a tsarin da ita ce dole sai an sani gasani ko magirbi ko diga ko fatanya ko wani abu dole da an sa abin to ruwan fatanya ko da annabin ko mun jirgin shi ne kera shi sai aka ce a biyan siyari sai da an yi kudin saboda da, yawon da kan tsara kan tsara yawon da kan ba za ka iya Allah bai samar da rayuwar ɗan adam da zama cewa zai iya kansa komai ba ai daga inda ciki yake shiga ake haifa ciki daga ne kamar karfi da da shi ka gane abin yi ba zai yi ba ka ce kai kawai da suka kanka a hanko bai yi ba to kuma yin kima kenan sai Allah ya mutane daban-daban wani malami wani bazaraki wani mai mulki wani mai kuɗi wani wani ba da wani ba za to yi ba da wani ba za a zai da ko a ranar lafiya a sanar zuwa Allah ya sa ya gani ba sai an yi wannan Allah ya yi ne saboda a samu completion na rayuwa rayuwar da za ta ci kamar babu wannan to sai dai karka ya daga zama mu'afan kai kana cikin waɗanda kana zaune sandar zuwa a dawo lafiya a ji a dawo a dawo da kai kana cikin da ruwa karka ya daga wannan dan kasance ne da wulaƙanci duk inda za ka yi ka samu abin da za ka kowanne sun kake yi to in zama sun biyan da aiki ta yadda in ƙarshen wata ya zo ko lokacin biya ya zo ba wai an an ga dama a baka ba wannan abin da ake baka ba biyan ka ake ba daɗa bautar da kai yake ana kankantar da kai a a yi jinga zan ka daɗe zan zauna zan kauce sai a dawo lafiya an gada lafiya zan da zuwa na wadatar biya na a wata saboda yan kan zama tari ko lokacin biya ya kama da zama zai da kai to nan sai zai zai kariya lokacin biya ya yi kuma ka iya yin yajin aiki ka yi strike a yi muna gane ku kar yi aikin banza ka zama cikakken ba kano ka zama ka ce ba aikin banza a kano da abin da za ka ce ka sai an biya ba ka yi kamata ka Allah ya gane da saboda haka ainihin sai yake ba yi mamaki akan abin da ba abin mamaki ba ne fakar da gobe sai suka gare da shi ka kan ta ko فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين بعد ذلك ولا أدل يقال فكذبوا فعلوا تفعوا تعجيز أي أبيانا يا كما تأتي سلطة لما تنجي قوم يا كما تأتي سنو إيماني ya kamata tun da an ji nasar da su gaskiya su kaga gaskiya da musamman tun da sun gane ka amma ina kan sun an daina ba. mu kuma sai muka tsayar da shi da Allah wallazi na ma'ahu fi kull da waɗanda suka yi imani tare da shi a cikin jirgin ruwa wannan jirgin ruwa Allah sai da ya bayani sa har a cikin alƙur'ani Allah rama wurare da yawa amma ba mu yi suratul hud wa uhiya ila nuhin annahu wa uhiya ila وأصلح sai waɗanda suka riga suka yi imani fana ta aka ana da yana da suka suka fara ta sai ma kanu ya faru da aka karka yi bakin cikin abin da suke aikatawa nan ana koya duk mai da'awa in kana da'awa babban abin da za ka yi buri shi ne allah ya sa zarga cikin maganganunka mutane su fahimta kuma yanzu fahimta su yi aiki ba su fahimta su yi ciwo ba su fahimta su yi aiki to amma idan sun kayinta sun fi aiki kar ka samu damuwar da za ka kai ta ga samun matsala da in ka samu matsala ka samu paralyze ka samu matsala kama mutu to aikin dawar ruwa ya mai shi da aka karkata su karin haya nan kada preza ta yi yawa hawan jini kuma italiya da aka yi kuma isi ne faru annabi nuhu alaihi salam allah ya gaya masa wannan magana don ya rarrashe shi me yasa aka ce ba za su imani ba sai waɗanda suka riga suka yi imani ana rama ya sura ta ashirin da sunan da aka Allah ya gaya mana cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fa labisa fihi وجعلناها آية للعالمين الله سبحانه وتعالى اسم حقيقة من أيك نوزوا مثلا فالذي فيهم ألف سنة إذن أكثر سيانا وأدي شكرا دبو إلا خمسين عام بعد شكرا تبيتر دعم سموة واصلة أجيرين سيانا وأدي amma duk da haka a wannan suratul hud Allah ya ce ma amana ma hu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi ko yan Allah ya dana ba yace mutum tamanin ne suka yi imani da shi arba'in tare da matayensu shekara dubu ɗari tara da hamsin ya yi yana wa'azi amma mutum tamanin kuna fahimtar maganar kuwa to kai yau in Allah ya sa albarka a cikin wa'azin kaga kana kare mutane mutane suna fahimta ko gode wa ba fa kun annabi ne kai ba amma yace kar ka zaba ko to haka wajen karatarwa ka in kaga mutane ba sa zuwa kar ka damu karatarwa da wa'azi ana yin karantarwa ne kamar inda za mu zo mu ji a cikin wannan sura da muke ciki insha Allah suratul araf وإذ قالت أمة ذنب لما وإذ قالت أمة wannan abin kai wa'azin shi ne na fadar ita ce taka amma mutane su karɓa wannan kuma na Allah to da haka ɗin kada Allah ya sa karɓuwa a cikin maganganunka to ka gode wa Allah kuma karfe alfahari karfe girman kai karka ji wani abu na takama a tare da kai baiwa ce kawai daga Allah ba dan Allah bai wa annabi Nuhu baiwa irin wannan bane a shi ba wannan baiwar zai maka irin wanda yi masa ke kuna fahimtar magana nan yanzu idan ka koma tsabar wato abinda za ka fahimta a cikin wannan bisa ta annabi nuhu yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke masu imani hanzarta kan sun imani a hannun annabi nuhu Allah ya ba mu gaya ai mukan ce ɗari cikin ɗari ko har a kai da za a samu average kamar a jami'a a ce mutum cpd ɗin ta ya kai to duk irin waɗannan abubuwan wato ana so a nuna maka wani tsari ne na rayuwa yanzu annabi adam nuhu alaihi salam ya ci nasarar wa'azi dan 100% na masu imani sun bi shi Waɗannan duk tarkace ne ba za su yi imani ba saboda haka ba za a kawar da su a bar su iya masu zallan imani a wanda ba su ba kun fahimci magana me kake nema a cikin fasantar ba ka tilla ne cikin ɗari ba ka taɓa jin ɗari da ɗaya a cikin ɗari ana yi ba a yi to don haka wannan abin da Allah yake so ya nuna maka shine mutanen kai da ka samu da yawa to kuma akwai wadansu kana da gabar da ba ta su ba shi annabi nuhu ya samu gaba daya kai kuma ka samu wani yanki yanzu a yanzu a cikin da kai da annabi nuhu ya samu nasara shi dai shi ya samu hanzar bakan kai kuma ka samu karon da bakan da shi an fahimta to da aka annabi nuhu alaihi salam ya sauna shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma ba su imani ba Allah ya ce sai tufa na ruwa wanda ya kewaye duniya ya same su suna masu zalunta kawai sai muka tserar da shi da wadanda suka imani tare da shi muka bar wannan jirgin ya to aya ga talikai shi muna karanta ba mu zo lokacin ba amma yanzu gashi muna jin labarin muna da gankata alƙur'ani kuma muna gode wa Allah da Allah bai kawo mu wancan lokacin ba dan lokacin da Allah ya kawo ka gode wa Allah ka san a yanzu ma akwai masu cewa su ne na ma dai sun zo zamanin manzo Allah yana raye a'a ka gode wa Allah da zai yanzu ba Allah ya sa muna gane a matsayinka na mai imani duk abin da Allah ya kaddara maka ka ɗaukar shi fa alheri gare a Abu Jahal ba tare ba tare kai zamani da manzo Allah ba bai ga manzo Allah ba to me amfanin Abu Jahal ya ga manzo Allah to ka sani da ka zuwa da lokacin da kike da ina ma ka zuwa lokacin kai ma shi ne ko kai ne ma shi to da haka da yanzu Allah ya kawo ka gode wa Allah kuma mu mun ɗauki wata sifa da sahabbai da yawa sun yi gode su same ka, su ko su samu ba so sun sun tsare mu a wani abu mu mun tsare ka a wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar haka yana tare da sahabbai sai ce na yi gode ina ma za mu ga ƴan uwanmu sun zaka ya sallallahu mu ba ƴan uwanka bane sai ce a ku sahabbai na ne ƴan uwanmu su ne waɗanda za su zo bayan waɗanda ba su riga sun zo ba ɗayansu zai yi burin ina ma a ce ya gani da dukiyarsa da rayuwarsa da iyalansa da komai na to sai suka yi burin su zama zo ya yanguwa ko bai zama gani to a ce yanzu abin da ya kamata ka yi shine ka gode wa Allah da ya kawo ka a wannan lokacin kuma tare da gurɓatar yanayi har yanzu kana nan kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo zamanin da al-akhir bi sunnati kal akhir bil jamra wanda ya rike sunna ta kamar ya rike garwashin wuta ba za mu rike shi ga an rike sunna amma kamar kana rike da garwashin wuta mutane sun suna kyarar da suna kinka kai ka ce ka taka musu ko ka zuba musu bayan ba abin da kai masu kawai cewa kai a zo a maza za Allah wato ne na mamaye ne mutane wai mutum yake yana son manzan Allah kuma ya faɗa da kai kace a zo a zo da manzan Allah kuma da magana kuwa ita ina son manzan Allah kuma sai ki faɗa da kawai kace a zo a zo da manzan Allah abu mamaki ne kuma abu mamaki ne abu mamaki kamata yi a zo a tsunguma duk a ciki ko kuma ka ce zo a bi manzo Allah sai ce yanzu gaskiya ni na sanar babana ina kaza kakanni na suna kaza kuma sai bai kuma kana san manzo Allah to ba nan ba nan ba da sai ba wata magana ai akwai matan da suka yi zamani da iyayenka ko mahaifanka ko kakannin naka suna nan a zamaninka ka je ka rubuta daga cikin su a ah, to ne sai a gini to ku sani a gini ba abin kowa sai Allah zai a Allah duk wanda ka ba Allah ba manza Allah ba addini to ka samu matsala sai dai ɗin wanda ka bin shi ma Allah da manzon Allah yi Allah ya gane da to Allah subhanahu wa ta'ala sai yace fala tabtari ma kanu yafalu wasna'il fulka bi a'yunina wa hayy ka saka ka kera jirgin ruwa akan idanun kuma bisa wahayin za mu koya maka yadda za ka yi wala ku fasibin lillazi na fara amma kar ka nemi wata alfarma a wuri na game da wanda suke zalunci wanda suke shirka babu wata magana innahum mughraqun za a dilmiyar da su a cikin ruwa Allah ce wayar kamar kullu ina yin jirgin ruwa ina kera shi fa kullama marra alaihi mala'un min qawmi duk da mutanen sa suka zo wasu jama'a manyan gari daga cikin mutanen suka zo wucewa sakhiru minhu sai su rage masa izini ah no sai da ka ka ga wannan ba ba ka zo da kana ta ba da lokaci a banza da ka zo kayan eh, abin nan amma to nan ka zo yanzu kana yin jirgin ruwa a nan akan tudu yi jirgin ruwa a bakin ruwa ake yin sai idan ya fara noyi za ka saka da ashe ruwa ka ɗauke yanzu nan ka zo inda ba kogi ba kuma akan ya ƙasa kana yin jirgin ruwa ga shi ƙato ya za ka iya ɗaukar saka kai shi bakin kogi wai ɗin dama barin wannan ɗin ba kai sun zo kana ɗan yin yan kujeru ga matanmu suna zama da yan muciya da yan tabariya da abin biyu ya ce in ka tsawo mai na in kun mana ilimi a yau yi ina da ne min akwai ranar yin da akwai ranar da kuma zan muku ilimi kama ta tsaro kamar da kuke da ilimi fa tsaro fa ta'alamu na yati ala rabbi da sannu za ku sani waye azaba da za ka kunyatar da shi ta wulakantar da shi za ta zo maka wa Hindu alaihi azabun muqim kuma azaba mai dawwama mai togewa ta zo ta fada a kansa ta yadda ya ne shi ta da na arin da akan ta to haka aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ne hatta idan zuwa al'amarin mai yanzu allah yake sama ta kece ruwa ƙasa ta kece ruwa ruwa sama ruwa ƙasa ruwa ya haɗa ka ce wa fara kan da ta fashe da ruwa ma'ana wurin da ake suya waina sannan ta wuta ruwa ya fara fitowa wai ba wani ya ce gobara daga kogi magani ki sai dai lambari to gobara ta tashi ruwa ake ɗebo an a kashe ta to yanzu shi wannan ruwan daga ko wutar daga kogi ne to ya za a yi sai wahayi zuwa ga Allah da ihlil fiha min kullin da ne ka ɗauki kowanne abu aure ɗaya jinsi biyu daga kowanne abu to sai rinka kowanne abu da ta gani a ɗauki jinsi aure guda an zuwa نمر يموت وأهلك nan lamar nan ahalaka malamai kuma ta fassara shi wasu malamai suka ce ahalaka shi iyalin annabi a nuhu alaihi salam wasu malamai suka ce wa ahlaka illa man al'aman Allah ya halakar da duk kowa da kowa sai kowa da suka imani su kadai ne ba a halakar da su ba salat menene ولا تخاطبني في الذين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن تيجي وما آمن معه إلا كريم بعضهم هو الإيمان إذا بأهل منهم فتيمة عليهم كلام سورة ثمانين سنة إذا النبي قال لا إله أبان الله قال ممكن تشير لا يكون تيمة iya kan su ke to a wadanda mutum imanin nan bayan wa masu albarka akwai masu annabi nuhu akwai ɗan ɗan kalin cikin ba mu da lokaci da mun ji ayoyin da suke magana a kan wannan to amma wace wanda sako ake isar maka sakon da ake isar maka shine ka san Allah yake yi Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani aurina kawai ina yin abin da ya ga dama ne ko fahimta ina yin abin da ya ga dama ne kar ke tunanin cewa akwai wani wanda tanilin Allah ne yake mana abu shi kawai abin da Allah bai ba abin da ya ga dama amma duk abin da ya ga dama sun da shi yanzu ga annabi nuhu matarsa da take kwanciya ɗaki ɗaya da ita mayafi ɗaya da ita amma bai da imani ba to a cikin mutane akwai da mu kusan shi zuwa gare ka da mataka bayan nan ga ɗan annabi nuhu alaihi salam ɗan annabi nuhu na cikinsa shi ma bai yi imani da shi ba a cikin mutane a kowane da yake da kusanci zuwa da yau da ɗanka za ka kasa ganewa Allah da kansa ya gaya maka ba sani ba ana nan ma lalle wannan ayar ba da ita mm. ko ma sura ta surutun ita mm. Allah ya ce da ya magana a kada bangaren sai ce a ba uku nan za ka da kowa a ba uku wa bana uku la tadiru آباؤكم وأبناؤكم هي يوم لآيوم لا تدلون أيهم أقرب لكم نفعا بكسان وعنين يكسان كما كان يدوى كريم إن هذا يدل معي الزيافة أمفاني أولئك كثيرا لا وفكر بسون المقر وكمتين يفع أمفاني أولئك كثيرا لا بركة كاني وأنا أجي مكة بأني لا تدعي yanzu idan kana da za ka ce ka san ka mutu ka bar babanka in kana da hankali to wa zai masa addu'a a bayan kanka yanzu ya yi wahala ya haife ta ya yi tarbiyyar ka ka girma ya yi ta addu'a tun gabanin a ne ka an same ka yi ta addu'a yanzu kuma ka bautar da shi da sake maka addu'a ka mutu ka bai shi to shi ya mutu a zai masa addu'a kuna fahimta kuma yanzu ka mutu ka bar shi kai kake taimaka masa ya samu ci ya samu sha dan ya tsufa yanzu ka tafi ka bar shi kuma baka bar ko yanzu ina zai samu yawa? kuna fahimta to ka ga sanan bangaren sai a ce ɗaya ko ba ba wace na ce jika mai to kai kana son ɗanka ma'aikunka ma yana son saboda ya ga yanci da nasa an fahimta yanzu na tambaye ku waye kun sanci zuwa ga mutum fiye da matar su suka ce ba mu da kuma da wannan zuwa magana da kuma suwa sai yi dubu da kun an zo da yanzu kuna jin tsoron kwanan kawai kuna da kun yi tufka da warwara to ba tufka da warwara a ciki Allah yake ba ku sani ba a sani ba kawai abin da aka da bukata ne a yi bayani to sai ce da kai kowa kai adalci a kansa ka ajiye shi a matsayin ɗa da matsayinsa mata da matsayinsa akwai rol ɗin da suke takawa iyayen kamata sai su muhimmanci wannan rol kuma dole ita za a bai ba yadda za akwai wurin da suke ɗauka ɗanka dole a kuma sun fi su sun fi shi sun fi iyayen ka sun fi muhimmanci a biyar shi akwai da su iyayen za su haƙura ɗan ya fi muhimmanci kowa Allah ya ajiye shi ne da hikima to sallama wa hikimar ne suke za su za a na lafiya da haka babu jin da zai sa a samu rigima tsakanin ɗa da mahaifi ko da kaka ko tsakanin mata da mulki, ko tsakanin sarki da sarka ko sarka da sarki babu dalili an fi tsayawa a fahimci na da fahimci kai kai ko ke an auro ki kina ganin ta kina yin abin da ba wanda ya yi shi sai ke eh gaskiya ne ba wanda ya yi sa amma da ba a samar da shi ba ya za a yi wa za ki ba da ya kamata ki fahimci wannan shi to ku kuma sai ku gane idan akwai wani abu da ya idan ce kaɗai za ta iya wannan ɗan nawo a cikin kuma wanda zai yi ba to a ce tana taka wata rawa bai kamata a ta da ita ba kara ce za mu nuna mata iyaka bayan aiki ba ce sai ku rike sa zai ne ɗan ku sun ke yi wa hidima a ce tana ƙaunar ku da ya kamata tun da ɗan ku zai cewa da ita da shi sun mai sun sani kar ku manta ta bar gidansu ta bar dangin wata garin su na suke zai duk da zuwa dan ku amma kuma sai ku zara wata karan tsana to kaga duk abin rashin fahimta to da an kwanta da haka ya fahimta su suka gane mu muka gane ko kuka gane a mun gane ko mu ku gane ba to sai a zauna Allah ya ba mu zaman lafiya da zama ma kan daidai in kuma a za mu kwana insha Allah in Allah ya kai gobe sai mu zo mu rikistar annabi Muhammad tare da na kwanta an kai karshen abin da a oke innahum kanu qauman amin lallai su sun kasance mutane ne amini lafazin amin malamai sun fassara iri biyu aka ce amin daga a'ma wato makafu sai a ce su mutane ne makafi waɗansu malamai suka tsaya ah, daga ammu am shi ne omiyar basira wato doɗaɗɗu ne ba su da basira ba su da hankali ba su da tunani ya kuka zo kuka ga mutum ya shekara a cikin kuɗari tara da hamsin yana yin gora biyu sai aka zo kuka ga yana yin jirgi kuka ga kaza kaza har kuka zo kuka masa izini ba zai tushe wani basira ba ba ku san abin ne muku gargaɗi wani musiba za ta same ku ba ba yi tunanin cewa ina shirin saukar wannan musibar da har aka zo kuka kai wannan matsayin mu gyara ba lallai basirar su ta tushe to saboda aka sai abin da ya zai same su ya same su ruwa ya sauka sama ruwa ya tsirkiro kasa duk wani abu sai da ruwan ya kama shi zira'i ko mu shafi ka wannan ruwa akwai hikima a cikin sa mm. to mun gode Allah da mu zo lokacin ba darussan muke koya ana kun abu mai daidai akwai abu mai tsayi to duk zai abu ya kama shi zira'i ne sha duk sa kuma ya kama shi zira'i sha to nan ta aka yi maka ishara da wani abu da zai faru ranar lahira ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ranar lahira kowa zai yi gobe gwargwadon laifin ko to kaga sai aka nuna maka tun annabuwar ma da Allah ya zo kan daga sama ga inda ya mai shi ballantana a lahirar da rana ce ta masu nuna tsagwarin mulki na Allah subhanahu wa ta'ala fata da roƙo ga Allah wannan rana ta kiyama Allah ya sanya mu cikin wanda za mu je lafiya mu gama lafiya mu karɓi da tafa mu a hannun dama a raka mu gidan aljanna zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha kenan hatta idza ji'naha wa futihat abwabuha بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Gracias.